ba sabon batu bane samun baraka tsakanin magoya bayan jam'iyyun siyasa idan suka gudanar da zaɓuka har dai in an saba dokoki ko ƙa'idodin jam'iyya to sai dai masana kimiyyar siyasa na ganin ya kamata a ce demokuraɗiyyar najeriya ta wuce irin wannan matakin domin shekaru sama da ashirin da ta yi ta isa tashi daga zama jaririyar demokuraɗiyya zaɓukan da jam'iyyar apc ta gudanar a kwanan nan da ma na makonnin baya sun bar baya da kura a wasu jihohin Najeriya domin korafe-korafe suna son ruruta wutar husuma tsakanin 'ya'yanta kamar abin da ke faruwa a Sokoto inda aka yi zaɓe biyu a ɓangarori biyu a jam'iyya ɗaya. Honorable Abdullahi Balarabe Salame ɗan majalisar wakilai ne na tarayya kuma yana cikin masu fafatuka a ɗayan ɓangaren na jam'iyyar ta APC. Shugabannin riƙon na APC ba su gudanar da zaɓen mazaɓu yadda ka'ida ta apc ta ce ba amma mu mun gudanar yadda ka'ida apc ta ce don haka an yi zaɓe guda biyu farar na fahimci bayanan ka jam'iyyar apc ta dare gida biyu na a sokoto kenan apc guda ce amma su shugabannin riƙon ƙwarya na apc sun rabata don haka su suka zalunci jam'iyyar apc inda suka ɗauki wani bangare da ke goyon bayan dan takara suka bar wani bangare shi kuwa shugaban riko na jam'iyyar na jiha isa sadiq da ya ce ba haka lamarin yake ba jam'iyya ta jiha ba mu muka gudanar zaɓe ba kwamitin abuja shi ya gudanar zaɓe illa dai a dole ne tunda mu ne shugabannin jam'iyya dole su aiki da mu kowa kasance hito a yi da shi mun ba shi dama inda an zo an kai zaɓe sai an kira wani na takara ya ko wani wanda kusan takara shi ta wuri shi a billahi a ya wanda ci ya yi fararar ko ya yi wani zaɓe wanda ba inda an ka ce aishi ba ya saba mu dokar jama'iyya kuma ina tabbata maka in dai dole muna kyaliya ana mana wannan shedin da sauransu to yanzu wanga lokaci kowa ne ne kowa ya turo shi za mu tabbatar da cewa mun yi mai hukunci bisa ga abin da doka ta tanada to ko bangaren Abdullahi Salame sun gamsu da kwamitin jam'iyyar na ƙasa wanda ya jagoranci zaben ina faɗi da babban baki na yan amshin shata ne kuma waɗanda aka turo ba su zo don su yi ma jam'iyyar abc adalci ba mutanen sokoto sun gane saboda ko mutum ya so ko bai so ba canji yana zuwa ba wanda ya goyi bayan ra'ayin a ɗauki ɗaura. wannan kalamin a cewar shugaban jam'iyyar butulci ne ga jam'iyya da ma jagororinta. in ma dai har ya ce ɗauki ɗora ya mance da ɗauki ɗora aka sashi yanzu ne yake magana ɗauki ɗora dan mi da lokacin da shi zai ya samu dama ya ki cewa a bai yadda sai an yi zaɓe da shi da waɗannan an ka sha zamana sasanci da su a jaye su shi shi tahi yanzu yasa ana ɗauki ɗora. To ko yaya masana ke kallon wannan dambarwar siyasa? Farfesa Tanko Yahaya Baba masanin kimiyyar siyasa yana mai cewa. 'Yan siyasa a yadda ake gudanar jam'iyya ba su kula da haƙoƙi da kuma manuhohi da suka shafi rayuwar al'umma ba abin da ya dame su jayayya saboda haka idan ma aka samu mulkin wannan bangare da ya nasara zai kokarin ya biya muradun wa'annan mutane da suka tsaye kai da fata su ga da cewa wannan bangare ya kai labari to karshe za mu cewa abin da shafi manufar jam'iyya na inganta rayuwar mutane su kan yi rauni ainun. masana dai na cike da mamakin ganin yadda har yanzu 'yan siyasar najeriya ke yawo da hankalin jama'a maimakon haɗa kai wuri ɗaya a yi matalaka aiki muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya